شيخ الإسلام ابن تيمية الغراني رحمه الله المسمى بعقيدة الواسطية وككتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خاصة كتابه المسمى بكتاب التوحيد وغيرها من كتب علماء أهل السنة والجماعة رابعا إلى كل من يبحث عن الحق وحقيقة ما نحن a ɗaya ba cikin ahli sunna sai da aka samu gayyar ɗalibansu sun shiga boko haram duka bai rage ko malami ɗaya ba ko kwaya ɗaya sai da ɗaliban shi suka shiga boko haram amma alhamdulillah albani ni kadai ne ɗalibai na ba wanda ya shiga boko haram a najeriya me yasa saboda ba aƙidar da nake shiru sai na zare ta na fayyace ta fes saboda haka kafin ta zo ɗaliban makaranta ta sun sani da ta zo sai su ce mu malamin mu ya mana bayanin wannan abin abinda sun kace jama'atu ahlus sunna lidda a wata wal jihadi jama'a ne na ahlus sunna kaga yan uwanmu ne don mu ahlus sunna ne da haka yan boko haram yan uwanmu ne kaku kyamace su yan uwanmu ne ahlus sunna in akwai kurakurai cikin abubuwan su mu yi musu nasiha abu kaza kuskure in mutum ya zo da alkhairi amma an samu kuskure cikin alkhairin ba cewa aka gaba ɗaya aikon daimin ɗine ba a'a a ƙarfafa mai gwiwa amma kurakuran nan sai a nuna mai ya jaye su sai abin ya tai su tare don haka yan uwanmu ne mu ba za mu yi Allah kan jarbi mutane da sharri ko da alheri dan ya jaraba su boko haram din nan jarabawa Allah ce muna da sharri amma amma kuma tana da amfani tana da amfani eh <laughs> jarabawa na da amfani ba gara Allah ya jarabe ka ba gara Allah ya jarabe ka da musiba ta dawo da kai kan hanyar bautawa Allah ba